zan zan tambaye ka yanzu kai in tambaye ka eh tambaye ni <laughs> me hada ka da fati oruma pa ko ka ban shawara rabu da ita <laughs> am assalamu alaikum alaikum salam sunana abdulga to ah. za mu iya sanin full name ɗinka asalin sunanka ani ko ya riga su sunan eh ai san sunanka amma baki aka ce waka bakin mai ta dabu sunana lol ahmad inda aka fi sani da jarumi a masana'antar fina-finan kani wanda aka fi da umar hashim mai gaskiya Allah ya sa eh hakan ne ma um dan tambaye zan ma mm, ina jin ka a wani fim din ka fara yi kani min fara yi gaskiya sunan shi izina ta ɗaya ne a cikin fim din hmm. shi ne fim din fara yi tsawon shekarar kana kani sha tara zuwa ashirin yanzu insha Allah sha tara zuwa ashirin hmm. tun ina eh, da ɗan saurayi <laughs> to um, zan ma tambaya akan izar su to bismillah ya faɗakarwar da kuke a ko kuma ce kuke a izar su hmm. me baka me baka irin me za ja ka fara wannan fim din eto eh uh, abin da ya ji hankali na wannan saboda dama a zuciyata kuna ta tunanin ta za a yi mu in fi mu rika faɗakar da mutane ta hanyar fina-finanmu ko kuma mu kara tallata addinin mu addinin musulunci kara sa ma mutane soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin su ta hanyar tun da shine sana'a mu to wannan abin ya dade a cikin ta gaskiya kuma cikin hukuncin ubangiji sai Allah ya dan da Nuru Mustafa waye shi daraktan Allah ya jidansa eh sai muka fara kuma ra'ayinsa sai ya zo edanawa kai tun da muka fara gaskiya ne bayan shi akwai fim da kake shirin shirya eh akwai fina bane da dama da nake shirin shirya kuma na mai wasu kuma yana kan yin wasu insha Allah okay um aure fa shekara ta goma sha biyar kenan da aure ai a'a Eh na hudu yanzu ai wadin ya kusa girman ka matan ka nan ta tada za ka yi kara aure eh in Allah ya kasance shabo ne za ka yi auren mata hudu me zai hana ai annabi ya umarce mu ba mata hudu to in kai ba wani abu ne ba amma dai yanzu yanzu dai kam ba magana aure amma dai in Allah ya kawo shi tun shi kamar haƙo ne za a yi da cikin mutum biyu ka zaɓi da da da tsakanin alinu da adam ya zango alinu yes tsakanin mutum biyu ka zaɓi da yayin mhm. tsakanin uncle sace s fulani da md s fulani yes a cikin mutum biyu ka zaɓi da tsakanin aisha na zambo mm. da aisha bulodi bulodi <laughs> yasa ka zaɓi bulodi akan aisha a ah, ai ka ce in zaɓa ne ai eh yasa ka zaɓa ai su wancan me yasa baka ce in zaɓi me yasa baka ce to me yasa ka zaɓa alina akan ne eh saboda sa to me yasa ka zaɓi S-Plan akan eh, MD? Shi ma saboda sa Me ya cancance shi? A'a, kowane akwai irin cancantarsa da weight in ka auna shi ga wane da wane ya suke shikenan dukkan sai ina amma rinka ce wane da wane wa kaza wa kaza in ce ba to shine kowa da irin weight din da zaka auna shi sai ya ga in an ce maka wane da wane ne fi sai ka ce wane to ga duk gaba tambaya. tambayar yawa tsakanin Nafisa Abdullahi mm. da Rama Sadu a Nafisa Abdullahi su ita ma eh. Nafisa Abdullahi me yasa ka zaɓi ne garin wani abu saboda ita ma cancanta ta ne da weight ɗinta ma'auninta da na auna shine sa na zabe waya ban gidan kakani eh? alulu mana ka fi sani ai ai ka sani ba duk yaran alulu ne ai shi ya rene mu a wannan masana'antar a ƙarshe shi sun ga su koya mana daidai da ba daidai bai ce mi kaza mi kaza Allah ya kawo wani lokaci ba wata tambaya akwai to ni bari ma tambaya <laughs> ah. wallahi sai na ma tambaya wallahi sai na ma tambaya wallahi na ma me ya budura kakani ni eh ibin da budura kakani yaudara fonsto wanda duk daga <laughs> yaudara fonsto sai abokanai na sai yayye na sai kanni na amma kaman bisa fa na abu da yasi aisha bulodi eh? <laughs> yalon kannan nan fa ana cewa kannan kannan nan fa a to dan ba ƙarya ne aikin ba ta kai yanzu baka da budurwa ka ne ni ban da budurwa ka ne yanzu zan tambaye ka yanzu kai in tambaye ka eh tambaye ni me hada ka da fati oruma pa kuka ban shawara rabu da ita <laughs> <laughs>